بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana godin Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi wacce take 25 ga watan rabi sani a wannan shekara ta 1431 safiyar da ce lahadi na ce? asabar na ce kai wahami ne lahadi? subhanallah lahadi kenan goma ga watan afrilu shekara ta da goma miladiya da izina Allah ta'ala a wannan karatu na muwadda za mu tashi babu nikahil abid a cikin kitabun nikah babu nikahil abid babun da zai mana bayanin hukuncin auren bayi bawa namiji idan zai aure adadin mata nawa zai aura ka ce bawa idan zai aure mata hudu zai aura ko mata biyu nawa ne ƙarshen saki na ɗa uku kun gane wannan ko at-talaq marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra uku kenan sun cika to shi kuma bawa fa biyu to haka ma idan aure ne zai zama na ƙarshen mata da ɗa zai aura su ne mata nawa hudu ɗa ba bawa ba in ya wuce hudu fa ya wuce iya ka wa mai ta'ada hududallah faqad zalama nafsa daga nan kuma wata mutum ya zama tintirin ba ma guji <coughs> eh <laughs>

baban da zai mana bayanin auren bayi qala rahimahullahu azza wa jal حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة قال مالك رحمه الله عز وجل وهذا أحسن ما سمعت في ذلك أيان كملا يتي ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda iro ya ci muwadda a wurin baban shi yahya ibn yahya al-laisi yake cewa haddasani yahya an malik wannan asar yahya babana kenan ibn yahya al-laisi ya karantar da ni shi daga wurin malik annahu shi malik din sami'a rabi'atu bin abi abdurrahman ya ji malamin shi rabi'a ɗan abu abdurrahman ya ƙuli yana cewa hul abdu arba'a niswa bawa ya halatta ya auri mata hudu yadda ɗaya halatta ya auri mata hudu ƙala malikun rahimahullahu azzawajal imam malik ibn anas allah ta'ala imishi rahama ya ce wa haza ahsanu ma sami'tu fi zalik wannan shine mafi tsaftan abin da na ji ma'ana ya nuna akwai batutuwa kenan amma wannan ya fi gamsuwa da ita cewar halas malas ne bawa ya auri mata hudu mun gano wannan wannan bangare na farko kenan daga cikin bangarori biyun da malamai suke sabani a kansu wasu suka ce bawa yadda ya halatta ɗaya ya auri mata hudu hakan nan ya halatta bawa ya auri mata hudu domin Allah ta'ala cewa fankihu ma taba lakum nisa'i masna wa thulatha wa ruba fankihu khitab ne al ne ku aura an halatta muku kun gano wannan to tunda an ce ku aura da bayi a cikin wannan umarnin ko babu su saɓani kenan da aka yi shin bayi suna shiga umum na khitabu shari'a ko ba sa shiga an gane maganar bayi suna shiga umum na alkhitabu shar'i ko ba sa shiga da Allah ta'ala ya ce wa jahidu fillahi haka jihadi bayan ka za su fita su tafi jihadi da Allah ta'ala ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna al haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tu al jizyata an yadin wa musafirun suma za su fita ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al kufari wal yajidu fikum ghilza duk za su fita su ba mai eh sallar juma'a ya take akan bawa haka take akan ɗa yadda take wajibi akan ɗa haka take wajibi akan bawa shin bawa shi ma yana shiga umum na shari'a da aka yi idan an ce ku yi kaza bawa yana ciki ko ba ciki eh to kun ga yadda ake sabani kan wannan wannan ka'idar ta cewar bayi suna shiga umum na alkhitabu shar'i ko ba sa shiga shine abin da ya haifar da sabanin idan ka ce suna shiga to ya halatta sa'ur mata hudu kun gano wannan ko idan ka ce ba sa shiga to sai zamana bi kenan za su aura saboda ai sakinsu ma saki biyu suka mallaka wannan magana ta cewar bawa ya halatta ya auri mata hudu ita ce maganar salim dan wa kenan dan abdullah jikan umar dan khattab ita ce magana alqasim ita ce magana mujahid ita ce magana az-zuhri kun gano wannan daga cikin tabi'ai kenan imam bukhari kamar yadda azurkani ya hikaito yake cewa alhakam yana cewa ajma'a sahabatu ala annal mamluka la yajma'u min an-nisa'i arba'a yace gaba ɗayan sahabbai sun yi ijma'i dan ibn abdul bar yake cewa ya hikaito magana yace ban san wani wanda isaba musu ba sahabbai sun yi ijma'in cewar bai halatta bawa ya tara mata hudu lokaci guda kamar yadda yake ya halatta ɗa ya tara mata hudu lokaci guda raga wannan sai nuna mana cewar ko dai ya halatta bawa ya auri mata hudu ko kuma iya inda aka tsayar da shi shine ya auri mata biyu mun san dalilin saɓanin shine shin bawa yana shiga duk wani umarni ko wani da shari'a ta yi ko baya shiga sai da wani dalili daga nan ne maganar ta samo tushe ƙala malikun rahimahullahu azza wa jal wal'abdu mukhalifu lil muhallil in azina lahu sayidu wasa nikahu wa illam ya azan lahu sayidu furrika bai na huma والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل ما me دا bawa da bansirin aro aka ake kiran almuhallil ko bansirin السلام naka akwai wawun na yi na ƙara wawun kenan kun ji haka sabata nikahuhu qala maliku rahimahullahu azza wajal wal abdu bawa idan yayi aure fa mukhalifun lil muhallil bawa auren shi ya saba ma auren binsirin aro shi binsirin aro shine wanda muka gama bayanin shi a wasu darussa uku ko hudu aka suka gabata shine mutumin da wani can ya je ya saki mata saki uku kaku in ya sake ta saki uku sawa'un a kalma guda ne ya sake ta saki uku ko daban-daban ne saki uku ba ta halatta a gare shi ta tanki hazaudan gaira? idan ka ji cewar wai idan ka saki mata idan mutum ya saki mata ya saki uku lokaci guda wai saki ɗaya ne ka je ka karkaɗe wa fatawar ka kura da nasoshin dalilai hatta tanki hazaudan gaira, sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba kun gano wannan bayan ya sake ta saki uku kaga yanzu babu dama a yi kome ya dawo da ita babu dama a je a canza aure sai ta auri wani sai ce to bari haɗa baki da wani ai ya san wani ya je ya zo ya aure ta bayan ya aure ta kwana ɗaya kwana biyu ya sake ta sai ta dawo shi wancan ya aure ta mun yi wannan bayanin a baya to wannan mutumin na biyu da aka haɗa baki da shi ya zo ya auri wannan shi ake kira bansarin aro ba bansarin gida ba ne aro shi aka yi domin ya zo ya wani aiki shine imam malik ibn anas yake cewa wal abdu mukhalifun lil muhallil bawa bawa ya saba ma al muhallil ya saba ma busirin aro in azina lahu sayyiduhu idan mai gidan shi shi bawan ya ba shi izini cewa ya je ya aure kun gano wannan to wannan sabata ne kahu auren shi ya tabbata auren yayi wa in ya zallahu sayyiduhu idan mai gidansa uban shi bai bashi izinin ya je ya aure ba furriqa bainahuma sai a raba tsakaninsu mun gano wannan akwai mai tambaya mhm. mai gidan shi mana a'a kowace shi auren bawa baya kulluwa sai ubangidan shi ya bashi izini ya ce ya yadda ya auren idan bai yadda ba auren ya tashi aiki za a raba auren shi karan kanshi auren ana neman yardar mai gidan shi wal muhallil bansirin aro yufarraqu bainahuma ala kulli hal ana raba auren su a kowanne irin hali idza urida bin nikahi at-tahlilu in dai abin da aka nufata da wannan auren don ya halatta ma wancan wanda isakin ya tare da ita za a raba auren bai tare da ita ba za a raba auren da izinin wani ne za a raba auren babu izinin wani ne za a raba auren in dai ga dalilin da ya sa yi auren shine don ya halatta da ita gawa ga mijinta na farko amma kullum shi na bawa abin da ake nema izinin mai gidan shi kawai in akwai izini ba za a raba aure ba in babu izini za a raba aure amma shi bunsurin auro kawai za a raba auren ne a kowane irin hali Allah ya sauwake waɗannan abubuwan kuma suna ta yiwa ana ta yin su ko dai kawai sai da karanta a littafi irin wani haɗa baki da wani ɗan aji a ce malukman ana yi wani haramun ne ɗaya kenan na biyu kuma idan kes ɗin yana gama alkali shi alkalin ya samu shi basirin aran ya ladabtar da shi ta yadda eh, nan gaba nan gaba ba zai sake ba ko an ce da shi ga kujera ga maka zai ce a'a ba zai iya ba قال مالك رحمه الله عز وجل في العبد إذا ملكته مرأته أو الزوج يملك مرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه إم إن ملك نكو كو إن كو إني إن ملك إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق وإن تراجعا بنكاه بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا idan mutum ya aure sai suka rabu da matar da saki ɗaya kuna jina da suka rabu da matar da saki ɗaya yana da dama iya kome ko ba shi da dama kun dai san kome tukunna ya wato shi ne ya dawo da ita yana da dama ko ba shi da dama a wani lokaci yake da dama kafin ta kammala idda to in bayan ta kammala idda fa zai shiga cikin in takara sai bai abin nan ba bai ci ba sai ta yi aure a wani gida ta je can ta haɗa su da wancan sai ta dawo sai wannan ya aure ta yanzu igiya aure nawa ce ta rage musu tambaya na yi tambaya na yi ina zuwa kun dai gane karatun ko ba ku gane ba abiya ba gane karatun ba mutum ne ya saki mata shi saki ɗaya bai yi komanta ba bai sake aurenta ba har ta je ta auri wani mijin da je ta auri wani mijin can sai mijin ya rasu ko ta haɗa su sai suka rabu da wancan mijin ta zo ta kammala idda sai shi wannan mijinta na farko ya auro ta ka gane ko da ya auro ta yanzu igiya aure nawa ta rage ko take ka gane uku ne ko biyu eh eh ya isa ya isa ya isa kun dai gane surar magana kenan to qala maliku rahimahullahu azza wajal fil abdi dangane da bawa idza malakatu imra'atuhu idan bawa shi ta mallake bai abin nan matar shi ta mallake shi rikici kenan daman bawan gidansu ne sai babanta ya aurar da ita ga bawan eto eh ta ce shi take so shi kuma ba zai ma 'ya'yan shi auren dole ba yanzu ba in za ka ce ba ya halatta ko bai halatta ba eh to ana haka sai babanta ya rasu sai bawan ya shigo cikin kayan gadinta eh? <laughs> an gane maganar ko kuma an ɗaga shi za a sayar za a sayi mata da miji sai ta saye shi kun gano wannan ɗaya na hanya ta nauke nan ta biyu ko kuma babanta ya ce kai ya ba ta kyautan ba abin da mijin nan nata duk ba hanyoyi ne na mallaka ba yanzu abin da za ka yi tunani halas ne ko haram a matsayin ka na ɗalibin ilimi e tunda ba akan titi aka tsaye ake magana ba littafi ne a gabanka yanzu imam malik ibn anas ce idan malakatu imra'atuhu bawa ne matar shi ta mallake shi yanzu ya zama bawanta awi zauju ya mulku ko kuma miji ya mallaki matar shi miji ne ɗa matar da yake aure baiwa ce kun gane wannan ana abin nan kawai shi sai baban shi ya ce ya bashi ita ya bashi wa kenan kyautar matar shi yanzu da aure ne yanzu kuma ta zama tashi ɗaya kenan ko kuma babansu ya daga ta zai sayar <laughs> sai ce babansu siya sai sai mata shi ko kuma ma mai ita ne can a wani gida ya auro ta ka san in ka matsu matsu kudinka in ka menene haka suke cako ko in ka matsu matsu kayanka duniya ta mai daurin dema kawai sai ya daga baiwa shi zai sayar ya daga mata wani kenan zai sayar sai mai matar ya ce ya saya da dai sauran wasu hanyoyi na shari'a na mallaka mutum ya mallaki mata shi ko kuma mata ta mallaki mijinta yanzu ya auren yake imam malik ibn anas yake cewa inna milka kulli wahidin masu sahibahu lallai dukkan mallaka da ɗayan ma'aurata iwa ɗayan shi bawa ya mallaki baiwar shi abin da matar shi kenan ko mata ta mallaki mijinta ya kunu fashan bai gairi talaq wannan mallakar ta bata auren mallakar yanzu ta mallake shi mijinta ne amma yanzu ya zama bawanta auren ya ɓaci ko kuma mata shi ce amma yanzu ya saye ta to yanzu kuma ta zama baiwa shi aure ya ɓaci ya kunu fashan bi ghairi talaq fas auren ya ɓaci babu saki to bari ka ji wa in taraja'a bi nikahin ba'du idan suka sake dawowa da wani sabon aure kun gane maganar idan suka sake tun yanzu auren ya ɓaci to idan ake wani sabon aure lam takun tilkal furqatu talaqan wancan rabuwar da aka yi dazu ba saki bane saboda haka yanzu saki nawa ne akan shi uku igiyar aure uku ce saboda wancan rabuwar ba rabuwa ce ta saki ba an gane ko ku tambaya nan eh yayi mana yayi mana za a daga mijinta a sayar sai ta saya tana sayan shi auren ya mai ya ɓaci sai ta ce ta yanta mijinta yanzu ya zama ɗa kun gane ko shi kenan sai ta aure shi yanzu ta aurewa kenan ta aure ɗa sai dai shi kuma kare mata hali na maza kawai ya ce ba santa <laughs> eh <laughs> kun gane wannan da kyau ko yanzu mallake shi da ta yi auren ya ɓaci amma yanzu tun da ta yanta shi ya zama ɗa aka aure yanzu igiya uku ce garo

akwai abubuwan da suke layan akis mun yi sa a gado ko layan akis ya halatta mutum ya sayar da baiwai shi a gargashin faɗin Allah ta'ala aw ma malakat aymanukum to ya halatta mace ta sayar da bayinta mace ce tana da bayi maza ka girgiza kai kaga wannan layan akis a an aka ce sabon aure kuma ya sabon sadaki ne sabon komai ne nam eh eh kenan auren ya ɓaci ba ya ɓaci ne da saki ba sai wannan ya nuna maka hanyoyin ɓacin aure akwai saki ya ɓata aure akwai alfashu auren ya ɓaci kun gane ko akwai alfashu bi talak. za a ɓata auren ne ko dai alƙali ya tilasta mishi isaki in ya saka wannan baya cikin talaqul mukara sakin wanda aka tilasta kun gane ko kamar za a ƙara faɗin masallaci a ce to gidanka fa za a saye shi ka ce baka yadda ba a ce to an saya wannan baya cikin cinikin da aka haramta cewar ai ciniki ne bai'ul mukarah ne cinikin wanda aka tilasta wannan baya ciki ko za a ƙara faɗin hanya amma za a biya ka fa alikussalam salam lokacin da yake bawa bawa yana da mallaka saki biyu ne saki biyu in ya saki mata shi ɗaya to saura nawa in ya sake na biyu shi ke nan hatatan kiyar zan gaira a ɗaya daga cikin fuskoki kenan kar ka manta an mun gama wannan kitabun da kai kitabun talak za mu shiga tunda an kulla auren ka gane ko kitabu talak za mu shiga alkusalam yauwa na cewar eh. dama abin da ya sa na kawo wannan misalin saboda karshen wannan ya ce lamta kuntir kalfar talakan mana yana da sabon sabon igiya no kenan uku shine ne tambayi na ce to idan kuma mutum ne ya saki mata shi saki daya sai ta yi aure tana yi aure ta dawo da igiya no ta dawo yanzu an daga muku wannan magana sai mun je kitabu talak ko kuma ya eh ai saki idan mutum ya saki mata yi saki biyu sai ta je ta yi wani auren ta dawo saki ɗaya rage mushi ai na ma ɗaga daga saki ɗaya sun rabu da mata yi saki da saki biyu ka gane ko sun rabu da mata yi da saki biyu bai dawo da ita ba har ta je ta yi wani auren ta dawo tana yi wani auren ta dawo saki ɗaya ne sai dai in ya ji wannan magana ce to na ma ƙara miki ɗayan sun zama nau kenan uku kenan ba za ta dawo sai ta dawo da nawa da uku to sai dai kuma ya ce ya kara mata to kaga babu damar kuma in ta kammala ida ya bugo fasta ba zai shigo cikin 'yan takara ba eh, eh. nan shi an riga an yi screening nashi tun farko yauwa da igiya biyu za ta dawo قال مالك رحمه الله عز وجل والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد قال مالك رحمه الله والعبد باوى إذا آتقته امرأته إنا مال أحمد إذا بي وشي تأنتاشي ينزي زومي كنا idza malakatuhu idan ta mallake shi sai ta ‘yanta shi wahiya fi iddatin minhu a lokacin tana cikin idda na rabuwar da suka yi ai shi ne tana mallakar shi aure ya ɓaci kun gano wannan da kyau ko automatic kenan kana cewa biyu ka tahi daga lissafin nawa ɗaya ba sai ka ce ka bari ko ka ce ka bari ba yawwa wa hiya fi iddatin minhu sai ta mallake tana cikin iddar lam ta raja'a ba za su sake komawa ba illa bi nikahin jirid sai da sabon aure wannan shi ne daidai gwargwadon magana na abin da ya shafi auren bayi babu nikahil mushiriki idza aslamat zawjatuhu qablahu babun da zai mana bayanin auren mushiriki ba ma guje arni zindiki ya auren shi zai kasance idza aslamat zawjatuhu idan mata shi ta musulunta qabalahu kafin shi kun gano wannan matar ta musulunta kafin shi ya zai yi Allah ta'ala ya ce wala hul mushrikati mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a a'jabakum Allah ta'ala yana cewa wala tumassiku bi isamil kawafir idan eh, na faɗa ban yi daidai nan eh ai ba tasiri wani ai wata kira an na karanta kawai ya kamata ku tara mahaddata qur'ani ko ku je ku koya musu qira'atul ashri riwayat 20 kawai shikenan khalas an gama <laughs> ya auren zai kasance ina fata mun gane maganar mutum ne arni matar arniya nau kenan sai matar ta musulunta kafin shi ya musulunta kun gane ya auren nasu zai kasance daga bayan kafin ta gama idda ko bayan ta gama idda eh kun gane magana shi ya ce to shin shi ya musulanta daga baya shi mijin kenan sai ni ce to daga baya kafin ta gama idda ko bayan ta gama idda kun gane maganar ku rike mana su قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في أحد كن في أحد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه كونك أن يقدم فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برداء ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلت وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوءا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كافر فشهد حنينا وطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح a sai mu ji hadisi na gaba kawai ƙala rahimahullah azawajal ya ce haddasa ni malik yo ba a ce an malik ba eh yo babu an ana kenan kamar ka ce obaidun laɗin ya yi ruwa ne daga malik kenan a sai wani karami an nubi shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri annahu balagahu cewar bayani ya zo mishi anna nisa'an lallai dubin dubatan mata kunna sun kasance fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun kasance yuslimna bi ardihin suna musulunta a su suna musulunta wa hunna ghairu muhajiratin su a lokacin ba su zama waɗanda suke hijira ba kun gane suna ina kenan suna maka ko suna garuruwansu suna garuruwansu don ba lalle ne ya zamana cewar wai wani bi hijira ba yana yana maka haka ne ko ba ka bane yawa wa azwajuhunna hina aslamna kuffar mazajensu a lokacin da su matan suka musulunta majazai ne suke kafirai kun gane wannan ko maguzawa ne daga cikin waɗannan matan akwai fatiha بنت الوليد بن مغيرة فاتحة دير وليد بن مغيرة إذا وانا فاتخة ير واتي توا كوني شروع بارك الله فيك ير واتي تا خالد بن وليد بن مغيرة دوما سونا انت فاتحة بنت الوليد سونا شي خالد ابن الوليد kun gane ko daga cikin irin waɗannan matan da su suka musulunta amma mazajensu suna kafirai daga cikinsu akwai wa akwai fatiha ɗiyar walid bin mughira ta kasance wa kana ta hata safwan bin umayya ta kasance tana auren safwan ne dan umayyata shine mijinta fa aslamat yawmal fatihi sai ta musulunta a ranar buɗe maka ranar da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya buɗe maka shin an buɗe maka da yaƙi ne ko kuma an buɗe maka ne da sulhu hmm. wa haraba zawjuha safwan bin umayyah min al-islam sai mijinta safwan bin umayyah sai ya gudu shine haraba ya gudu ya tsere ya ranta a nakari saboda gudun musulunci kun fahimci wannan da kyau fa ba'atha ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika mashi ibnu ammihi dan baffansa shine wa wahab bin umair sai ya aika mashi shi wahab bin umair wanda sun ce yana da cikin manya-manyan masu fasahar larabawa wahab bin umair kafin zuwa musulunci babban mutum ne sosai da sosai har ya kai gargarar larabawa suna cewa shi yana da zuciya guda biyu zuciya shi biyu ce Allah ta'ala ce ma ji Allah li rajulin min qalbayni fi jofi. a ranar da aka yi yakin badar zafi i zafi ga waɗanda ba musulmi ba a lokacin bai musulunta ba sai gashi ya gudu da takalmin shi ɗaya a hannu ɗaya ina ɗaya a kafa sai suka tambaye shi ya wahab ina takalman ka saki sai ce ai suna ta shi bai san ma ɗaya na kafa ne ɗaya na hannu ba <laughs> wallahi malam yaƙi ba kyau wallahi tashi hankali ba kyau kisa kullum musulunci bai santa da hankali haka na sallam ya faɗa was'alullah al'afiya ku nemi Allah ya ba ku zaman lafiya amma kuma bai nuna idan wasu suka nemi suka hana hankalin ya kwanta ku kuma ya zama na kullum ku tsaya kuna neman hankalin ya kwanta duk wani wanda bai nemi hankali ya kwanta ba to a nuna mashi cewar tashin hankali ba kyau kun fahimta ko yawwa Allah ya sauwake tashi hankali ba kyau takalma ya zo da su ɗaya a kafa ɗaya a hannu aka tambaye shi ina takalman shi suke ya ce duk suna kafa daga nahi suka gano wannan lalle <laughs> zuciya ɗaya yake da shi wahab bin umair sai ana sallam ya aika wahab bin umair biri da'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kwarjalle da mayafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wahab bin umair ya bashi ya kaimawa safwan bin umayyata amanan li safwan bin umayya cewar wannan shaida ce ta safwan bin umayya yana cikin aminci ya shigo haggar maka babu wanda zai taba shi sallallahu alaihi wasallam ka ji kyakkyawar ɗabi'a guduwa yi amma kula na sallam neman haɗin kai yake yi nema a zauna lafiya yake shugaban musulmi kenan duk duniya awwalan wa akhira kun ji abin da ima arni sannan a ce musulmi su suke neman tashin hankali malamai a yi adalci fa haka imai ya aika mashi wannan mayafin wannan mayafin alama ce na cewar ya kwantar da hankalin shi yanzu yana karkashin kulawa waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta ko da kai ne individual ka gayyato wani mutumin da ba musulmi ba ka ba shi visa ka je wajen immigration ka sanar da foreign affairs na ƙasar ku cewar a ƙasa kaza kana da wani aboki da kuke kaza kuke kaza zai zo ƙarƙashin kulawarka duk da cewar ƙasar ku ta musulmai ce yana ƙarƙashin kulawarka to haramun ne duk musulman ƙasar nan su taɓa shi yana ƙarƙashin kulawa duk al'ummar musulman ƙasar nan yanzu wani musulmi ɗaya ne fa ya gayyato shi amma gayyata shi da yi yanzu wajibi ne duk musulman ƙasar su yi me su kare mishi jininsa kar kuma ta arne ne wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana Allah sauke maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aka mishi da mayafinsa wada ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki Allah ya kira ila al-islam yazo ya musulunta fa wa an yaqdama alai yazo wurin Allah Allah yana neman shi ya sani kuma ba neman shi za ake za a mai wani abu ba domin ma ga ma yafi manzo Allah ma a hannunsa fa in radiya amran qabilahu idan ya yarda da abin da ake kiran shi akan ya karba shine me musulunci in ya yarda da musulunci ya karba me mafhumin sa in bai yarda ba fa wa illa barakallahu fik sayyarahu shahrain in bai yarda ba an bashi wata biyu i tunani an ba shi wata biyu ije i nazari kun gane maganar wato wani yana nuna musulman ma ya kamata su tsaya su gane musuluncin nan so yake a kasuwancin ka a gane naka da nuna ba musulmi ba to amma sai ya zama na duk iri ɗaya ne dire cewar ba wai nama ake sayawa ba a tamfa yadi dawa masara me da ake sayawa sai dai da wani musulmi ba da wani diran tsohon iri ɗaya ce komai ma iri ɗaya ne waye waye waye in aka fara sallah a masallacin musulmi tun daga karfe ɗaya har zuwa a rufe kasuwa sallah ake tun daga karfe ɗaya rana ba shi ne an buɗe masallaci ba to har zuwa rana ta faɗi sallah ake yi shi ba zai iya zuwa ya sallar la'asar a zahar ya koma ya da a sai ya haɗa su duka haka da ake ta yi la'ilaha illallah kuma musulmi sallah ma bai iya ba mutumin da bai iya tsayar da sallah a kan lokacinta ba waye kake ganin zai iya cika ma alkawari eh wa kake ganin zai iya cika ma mudu wa kake ganin zai iya ma kaza wa mutumin da bai iya tsayar da sallah ba Allah ya sauke falamma qadima safwan a lokacin da safwan ya iso ina kenan makka a lokacin da safwan ya iso ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi lokacin da ya zo ga an sallam yana rike da mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dahu sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ru'usin nas a idan mutane a gaban mutane mutane suna ji ya raka da ihu ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ya ce ya muhammad wannan ya nuna cewar shi ba musulmi ba ne domin musulmi ka taɓa jin musulmin da ya ce ya muhammad shi ya sa umar dan khattab abin ya ba su mamaki zuwan jibrilu faƙal ya muhammad akhbirni anil islam sai fa'ajibna lahu sai abin ya ba su mamaki abin da ya ba su mamaki shi ya fada ya ce iz tsala alaina rajulun shadidu bi hadhu thiyab shadidu sawadi sha'ar la yura alai asaru safar wala ya'rifu minna ahad inda waɗannan ba su da fa'ida da bai ambace su ba shi saka ji ya faɗe su gaba ɗaya hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatihi ila rukubatihi wa wada kaffaihi ala fakhidhihi duk waɗannan ya haddace su dan abubuwa ne da ba saba ba fa qala ya muhammad su kuma sun san Allah ta'ala ce da su la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'dan kar ku sanya yadda kuke kiran junanku ya wane ya wane kar ku dinga kiran manzon Allah haka mana ya za ku zo kuna kiran ya Muhammad haka kar ku yi haka kar ku kuskura ku yi haka shi yasa malamai suke ta magana to wancan hadisi ya zo kafin saukar wannan ayan ne wancan hadisi na mala'ika jibril ya zo kafin saukar wannan ayar ne ko kuwa kamar saboda tsabagen rashin kunya ka zama tuwo yana cewa ya muhammad mai sauki faƙali ya muhammad sai ya kira shi mai da sunan shi haka ya ce inna haza wahab bin umair ya ce wannan wahab bin umair ne kun ga sai ana sallam ya tura ɗan uwan shi yana da kyau kusa a dinga samun ba a karanta al'amari mu dinga tunani akan waɗannan me yasa bai tura umar ɗan khattab ba <laughs> sai sai a'a sai ya daɗa gudu ai yi kun gane maganar eh dada gudu zai yi yan uwa kullum ana so ka ka ɗauki matakin da zai jinyo hankalin mutane ne ba abin da zai ina jin ashabai da ake ji da ake ji ka ji wani wahabun umar ɗin kafin yanzu eh to amma ka ji fa saboda yanzu cancanta ake nema dacewa sai ya tura shi bai tura Ali bin Abi Talib ba eh yana ganin aliyu bin abi talib da da gudu zai yi zai ce an kusa kamo shi kun gano wannan da za a da anas salama zai shiga garin maka lokacin da ya fito umara kuma ladina kafaru dukun anil masjidil harami suka katange gubu ku isa zuwa Al-Masjid masjidil haram ba wa aka tura domin ya tattauna da su Uthman bin Affan me yasa bai tura Umar ba me yasa bai tura Sayyidina Abubakar ba me yasa bai tura Sayyidina Ali ba Hmm? sai tura Uthman bin Affan kullum so ake duk wani mataki da za ka ɗauka ka ga wai an samu haɗin kan mutane shi za ka yi ba wai ka yi ko mutane sun yadda ko ba su yadda ba ba haka ake yi ba kullum kana faɗa ne ka mutane ka sauke musu hujja ka kuma janyo su kada manufarka ta zama ita ce kawai kai ka isar ko sun yadda ko ba su yadda ba haka ne 'yan kasuwa mai suke cewa ko ka saya ko ma ka saya Allah ma dai sa ka saya eh ba wai ko ka saya ko kar ka saya ba kada Allah ma ya sa ka saya haka suke cewa a'a ko ka saya ko ma dai ka saya Allah dai ya sa ka saya eh ya faɗa maka farashinsa iya abin da yake naira goma ne amma ba zai ce da kai ko ka saya ko ka bari ba kuma ba zai rage maka ya dawo naira tara ba kun gane wannan da kyau ko to amma kullum kwaɗayensa shine me ka fi haɗin to amma ya za ka ce kai da'awa ita ce ko mutane su karɓa ko kada su karɓa kai dai ka isa musu kun fahimci wannan wannan ba haka ake yi ba dole mutum ya zamana yana da manufofi ana salam sai ya tura wahab bin umair bai tura aliyu bin abi talib ba bai tura usman bin affan ba bai tura umar bin khattab ba kamar yadda muka faɗa yana kallon umar bin khattab zai ce shikenan an kama shi inda zai dinga cewa zo mazala ne ya aiko ne zai ce aika ji amma sai ya tura ɗan shi sai ya tura ɗan uwan shi a'a ɗan uwan wanda ya gudu ɗin ɗan uwan Safwan ɗin shi aka tura ɗan uwan musulmi ne sai salam ya tura shi ya je yi mishi kaza ina fatan muna fahimta wannan waɗannan al'amura don Allah mu ɗauke su kuma zai taimaka maka wani fahimtar al'amura sosai yadda za ka mu'amala da al'umma baki ɗayansu yadda za ka yi mu'amala da ɗaiɗaikunsu <clears throat> sai ce inna haza sai shi abin nan sufan bin umar ya ce inna haza wa bin umar wannan fa wadan umar ne ja'a ni bi da'ik ya zo min da mayafinka wa za'ama annaka auta ila ilal kudumi alayk yake cewa wai ka ce in zo wurinka fa in raditu amran qabiltuhu in yadda da musuluncin nan in karba wa illa sayyarta ni shaharain in ban yadda ba kuma ka ban je yi tunani wata biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce ya aba wahab me sunan shi safwan bin umayya amma sai manzo Allah ya ce me ya aba wahab shi kuma me yace ya muhammad shi sai kira sunan manzan Allah gaya haka subhanallah ya kira shi haka amma manzan Allah sai ce ya aba wahab sai ya kira shi da alkunyansa duk cewa yana arni sai ya kira shi da alkunyin shi ya ce ya aba wahab bai ce ya safwan bin umayya ba so ashe kyakkyawar magana ma tana isar da sako faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha naga kuma yana dama ya ce ya safwan bin umayya amma sai ce ya aba wahab anan an nuna mashi abubuwa da yawa shi abin da ya faɗa nan ba daidai bane to kuma dama wanda daidai zaka samu dama ma wurin mutumin da yake arni eh wato wannan zai nuna maka annabi sallallahu dama Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wa la'ala khuluqin saboda ka duk wani abin da ke rage mutunci ko ya yake annabi sallallahu ba shi da shi kwata-kwata duk abin da ke zuba da mutunci ba ko kusa da shi ana baya kan wannan bai yi shi ba faƙal sai ma'aikin Allah ya ce lawalla. wallah inzil abawahab ya ce sauko ya kai abawahab abawahab kaga ya share harfa ne da akina ko ya share ya yawwa ya ce in zil aba wahab me ce abu abu wahab sauko mana ba wannan magana ba ce sauko faƙal sai abu wahab safon bin umayya ya ce la wallah ce wallahi ba zai sauko ba la an zulu hata tu bayyana li ba zan sauko ba sai kai min bayani <laughs> ta yi <laughs> <laughs> a tsure yake ko faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce ballaka tasiru arba'ata ashhur na ƙara maka ka je ka tunani wata hudu an baka rata ka je ka tunani kai nazari wata hudu fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita to yanzu ya musulunta ana kuma musulunta ba sai ma'aikin Allah ya fita ƙibala hawazin inda ƙabilar hawazin suke su ƙabilar hawazin bi hunain suna hunain ne idan aka ce hunain wadi ne tsakanin dutse da dutse yana tsakanin makka da ta'if tsakanin makka da ta'if a nan wurin yake shine wa yawma hunainin iz ajabatkum kafaratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin hunain fa arsala ila safwan ibn umayyah sai ya umar sai ya aika ma safwan ibn umayya wa kenan abu wahab din nan na dazo sai annabi sallallahu alaihi ya aika mashi yasta'iruhu adatan wa silahan inda yana neman shi ya ba shi aran kayan yaƙi a datan kayan yaƙi duk wani abin da yake mayaƙi yana bukata kama daga makami daga rigar yaƙi da hular yaƙi da komai da komai sai kuma ya ce wa silahan da makami allate inda wanda yake shi sufwan uh, bin umayya yake da su kar kuma ta haɓe musulunta ba yanzu musulmi yana neman taimako kenan ruwa kafiri kada kuma manta ba abin da zai iya ne idan kayan shi ne ya mallaka zai iya dauko ya bayar yawa thumma kharaja safwanu ma'a rasul fa qala safwan sai safwan ce da dan aikin tau'an amkarhan a tau'an amkarhan shin da sai rai ko kuma tilas aran da zan bayar da san raina ko kuma tilas faƙal bal tau'an sai ce a'a da ganin damarka kun gano wannan wani ya nuna cewa akwai alaka kenan tsakanin musulmai don da ba musulmai ba allahumma waɗanda ba musulmai ba da suka nemi zaman lafiya sai zaman lafiya wa in hulun salmi fajin halawa ta ala Allah waɗanda ba su nemi zaman lafiya ba sai a cire musu kwankwaman da ke kansu hmm? faƙal bal tau'an ya ce a'a da ganin dama fa'arahul adata sai ya ara mashi al'adat kayan yaƙi kama da abin da ya shafi riguna da huluna da sauransu wasu silahallati inda da makaman da yake wurinsa صفوان مع رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم sannan dai shi صفوان din kuma ya fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi karan kanshi wa huwa kafirun shi safwan din yana tintirin kafirinsa fa shahida hunainan ya halarci yakin hunain yana bada kariya ga wakenan ga musulmai saboda yanzu yana alaka ne da musulmai musulmai ba za su taba shi ba ba kuma za su bari a taɓa shi ba kun gano wannan shi kuma ba zai taɓa su ba ba zai bari a taɓa su ba sabili da haka musulmai da suka kulla alaƙa da waɗanda ba musulmai ba ba za mu yaƙe ku ba ba za mu bari a yaƙe ku ba kun gano wannan ba za mu yaƙe ku ba ba kuma za mu bari a yaƙe ku ba aka yi wannan yarjejeniyar to idan waɗansu suka nemi su yaƙi waɗannan kafaran da kuka yarjejeniya da su za ku fita ku ba su kariya kun gane haka ne idan waɗansu za su shigo su yaƙi ku da su za a ba da kariya akwai wanda ke ban labari cewar a plateau state akwai local government ɗin da musulmai da arna ba su yadda a yaƙa ba in rikicin nan ya taso fitowa suke wajen gari ba su yadda musulman da aka koro su shiga ba ba su yadda kuma kiristocin da aka koro su shiga ba ba su yadda a taya musu da hankali ba kuma saboda tsabin munafunci kaji an ba wannan loka game din a na zaman lafiya eh kun yi shiru yau ba a basu ba kamata ya basu award na zaman lafiya inda su ba su yadda ba kun ji ana magana su wannan mutum musulmi ya zo ya zo wa huwa kafirun fa shahida hunain wa ta'if ya halarci hunain da ta'if wa huwa kafir yana kafirin sa fa eh eh shahida yayi yaki mana ya bada kariya ga musulmai ya ba su makami kuma ya taya su yaki wa mar'atuhu muslima matar shi tana musulma shi shine babu nikahil mushiriki idza aslamat zawjatuhu qabalahu sai a yanzu muka samu mahallin shahid na hadisi din walam yufarrik rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain mar'atihi maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai raba auren ba hatta aslama safwan har lokacin da safwan ya musulunta wastaqarrat indahu imra'atuhu zalika nikah matar shi ta tabbata a wurinsa ta sanadiyyar wannan auren akwai batutuwa sosai da sosai in muka da ruwayar turmuzi da ruwayar imam muslim da sauransu da suka kara ma hadisin don da auren ya abin nan sai matar ta ce ya rasulallah mai gidanta tana neman mai gidanta ana sallam da ya daga mai ko shi ko abin nan wannan yana nan gaba kaɗan na abu jihar ne kun gane wannan to anan suka ce ya musulunta ko ta shi mijin ya musulunta kafin ta kammala idda ne kun bai wannan kafin ta kammala idda idan ta kammala idda to wannan kuma ta huce shi idan ba ta kammala idda ba shi kenan dama mata shi ce kusan wannan hadisi shine jigo a babi ɗin sauran bayanan da zamu ta yi suna rufa ma wannan hadisin bayani amma dai lalle akwai kyawawan ɗabi'u da ana ya karantar da mu a cikin wannan hadisi din bayan hukunci kuma mutum sai ya ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u din duk mutumin da ya nemi zaman lafiya za a zauna lafiya da shi wanda kuma ya nemi hankali ya tashi to za a nuna mashi tashi hankali babu kyau Allah ya malikin وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر tazarar da ke tsakanin musuluntar safwan bin umayya da kuma musuluntar matashi tazaran ba ta wuce wata guda ba min shahar min shahar min shahar قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن مرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها قال ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري يكي تشيوا ولم يبلغنا بياني بزومنا تشيور anna maratan hajarat ilallahi wa rasuli lalle an samu wata mace da ta hijira ilallahi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta bi umarnin Allah wa rasulihi ta je can wurin da annabi wasallam ya bude darul hijira shine ina madina ma'ana alhijratu Allah shine umarni da iya ce a hijira alhijratu ila rasulillah shine a sami zuwa can garin madina ga sai zama na faman kana hijiratu ila Allah wa rasulihi kenan ila Allah saboda Allah zuwa ga Allah saboda shi yayi umarni zuwa rasulihi saboda manzo Allah yana can garin Madina wa zawjuha kafirun a lokacin da ita matar ta hijira mijinta yana kafiri muqimun bidarul kufri yana zaune a garin da kafircin ya dandazo illa farraqat hijratuha bainaha wa baina zawjiha ba ce wannan hijirar ta raba tsakaninta da mijinta kun gane maganar wannan hijirar ta raba auren illa an ya gada mazawjuha muhajiran sai dai idan mijin nata shi ma ya yo hijira qabala an tanqadi iddatuha kafin idda ta kare to idan yayo hijira kafin idda ta ƙare kaga ya musulunta kenan yayo hijira to shi kenan matashi matashi ce وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت إكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها إكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايع بايعه فثبت على نكاحهما ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب daga malamu malik kenan yake cewa anna umma hakim lallai umma hakim wace ce umma hakim eh bintul haris bin hisham ita ce diyar haris dan hisham wa kanat ta fa kasance ta hata ikiramata bin abi jahal tana auren ikiramatu ɗan abu jahal tana auren ikiramatu dan abu jihal abu jihal me sunan abu jihal eh amr abannan amur bin hisham ko hisham bin amur ne nake ji fa aslamat yau fatih sai ta musulunta a ranar buɗe maka ranar da aka ci maka ita wa kenan ita matar ikirama sirikar abu jahal kenan ko ba sarki ba ce kun shuru saboda me tana aurar ɗan shi ikirama wa haraba zawjuha ikirmatu bin abi jahal min al-islam sai abu jahal abin da ikirmatu dan abu jahal ya gudu ya bar musulunci kun gane maganar da ya gudu hatta kadimal yaman har ya gabaci kasar yaman ya gudu yana zuwa jidda ya hau jirgin ruwa ya gudu eh yana guduwa igiyar ruwa ta igiyar ruwa za ta kifa da jirgin su sai ake sanarwa a cikin jirgin cewar kada wanda ya kira sunan wani gumaka a kira sunan Allah kadai a kira sunan Allah kadai domin duk wasu da kuke kira ba za su amfana maku komai ba kun gane maganar sai ya ce to ai ai abin kenan da ya koro shi ai in dai haka ne in yayi ma Allah alwashin cewa in har Allah ya tserar da shi sai ya musulunta domin duk wanda ya tserar da mutum a cikin wannan mawuyacin hali a cikin ruwa to ku yana da iko da zai tserar da kai a tudu ko ba haka ba kabba ga manta su da suke cikin ba musulmai bane a dama gurewa kun ta fa idza rakibu fil filki da'u Allah mukhlisina lahu din mushrikan da kenan an san hau jirgi ma Allah kaɗai suke kira mushrikan da in sun hau jirgin ruwa Allah kaɗai suke kira mushrikan da amma wasu da suke cewa wai su musulmai ne in sun hau jirgin ruwa suke kira shehunansu ba suke kira saboda tsabagen da musul basirati ma sai ga an manna a jiki wai yanzu yayin kenan da ake an manna hoton shi barawo ba zai shiga ba ba zai hatsari da motar ba ba zai kaza ba sai ga katan ya ga hoton dan shi Allah ya sauke astaghfirullah astaghfirullah malan kada mutum ya zama na mushirkan jahiliya tunaninsu ya fi nashi mana mushirkan jahiliya kada ya zama na tunanin su ya fana shi mana wannan aikin rahoto na abin jihar kenan hatta kadimar yaman har ya gudu ya kai kasar yaman farta halat ummu hakimin sai ummu hakim wa kenan matai shi sai ta kama hanya ta biyu shi hatta kadimat alaihi bil yaman hatta kai gare shi a kasar yaman ta nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta bi mijinta ya ba ta amnunsa idan ta gayyato shi yana ƙarƙashin kulawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ba ta me maka faɗa zo kun ga ɗazu na safwan bin umayya ana sallam ne ya gayyato shi ya ce idawo yana ƙarƙashin kulawar duk al'ummar musulmi to yanzu ita ce ta ce tana neman a ba ta vizar mijinta idawo kuma in ya dawo yana ƙarƙashin kulawa kowa da kowa ana sallam ya ce ya ba ta sai ta kama hanya kun gane maganar shi yasa kake ganin dattijai da suka san me suke yi ba sa tsayawa tsayin daka akan raba auren yasu kullum ya zai a zauna lafiya kun gane wannan da kyau ko domin mata in kuka raba auren yasu dinga haduwa ta wani wurin ba haka ne ko baka bane kullum a zauna da zaman aure wa sulhu khair wa sulhu in har ta ce tana so ta koma in bulala yake mata ba ku ike wa ba kun gane maganar in kwana take babu yunwa ba ɗazu ba ita zo ta ce muku ba abinci ba to yanzu kuma sai ta wata ce muku akwai abinci eh daman ɗazu ba ita ce babu ba to yanzu ta zo ta ce akwai to amma sai gawa ko kani ya ce a tafau ba za ta koma ba ita kuma ita ce shi take so ya za ka yi a gani wai za ƙwallakatumun nisa'a fa balagana ajalahunna fala hunna wannan ko ma da san kammala idda kenan kar ku ci ba za su koma su je su auren ba to al'amarin yana da daurewa kai ne sosai da sosai kullum a tafi da zaman aure ya fi da a tafi da zaman kawai Allah shi kiyaye domin daga nan ta ce za ta bi shi tana bin sa ka san mace ce mai manufa ba kawai aure ba a'a tana da manufa fadda atu ilal islami fa aslam imana mata suna da da'awa kenan sai ta kira shi zuwa musulunci sai musulunta ta dan abu jahal ya musulunta eh ba shi kenan ba da ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku aibanta babansa wa kenan abu jahal ku fahimci wannan ko domin aibanta wanda ya mutu yana cutar da waɗanda suke a raye ɗan shi yana gabanku saboda haka ku abu jahal fa ba irin fitsarar da biyawa musulunci ba ba irin yankan ƙauna da biyawa musulunci ba amma saboda ba ɗan shi ya musulunta akwai idan ɗa kasan da yawa wasu iyayen suna can arzikin 'ya'yansu ne wasu 'ya'yan suna cin arzikin iyayensu ne kuma fahimci wannan da kyau ko ya ce kar ku faɗa mashi domin mamaci yana abin nan aibanta mamaci yana cutar da waɗanda suke a raye ɗan shi ikira ma ya musulunta yana tare da ku waƙis ala zalik على رسول ala صلى الله alaihi وسلم عام الفتح falamma ra'ahu rasul ya iso ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a amal a wannan shekarar dai da aka buɗe maka falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gan shi ganshi wasaba ilaihi farihan sai ya tashi ya je ya rungume shi yana mai farin ciki wa ma alaihi rida'un bai ma sanya rida'i ba bai sanya mayafinsa ba kun kane wannan da kyau ko ai da yawa shugaban ƙasarku da babban riga kafa ganin shi ko kuma da ya ciki eh kasan shi mutumin da yake abin nan ɗan arewa akwai da ko musulmi ɗan arewa galibi ya sa babban riga da hula shine cikar shiga ba kasafi ko baki ake za a ce to su ɗan dakata sai ya sa babban riga saboda ka a lokacin da aka gan shi da ya ciki kadai sai a ga wannan yana cikin abin da za a faɗa a ce an gan shi da ya ciki kawai muka same shi sai suka ce to ana sallam bai ma sa mayafin ba sai je ya same shi hatta baya'ahu ya mu baya'a da shi fa sabata ala nikahihi ma zalik suka tabbata akan wannan aure nasu kun gano wannan auren ya tabbata saboda me ba ta musulunta ba yawa ko dai zamanin annabi sallam ya rungume shi ko kuma ya zamana ne wanda ya rungumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dai auren bai lalace ba domin ba ta kammala idda ba wannan zai baka lasisi cewar waɗanda ba musulmi ba yanzu arna ne suka musulunta in suka musulunta baki ɗaya shi kenan za su tabbata akan aurensu ne kun gano wannan ɗaya kenan idan ya musulunta yana da mata talatin ko yana da mata tamanin da shida ka gane ko to in ya musulunta kenan zai watsar da tamanin da biyu ya zauna da nawa da na hudu a nan kuma zaɓa zai yi ba za a ce daga ta biyar abin da isama aurensu ya ɓaci ba kun gane maganar a zai zaɓi hudu ne a cikinsu ya zauna da su aure ne ya tabbata kai shiru eh su na da a ba wani alaka canza suna suna yana canzuwa ne sakamakon sunan yana da kyau ko ba shi da kyau da abubakar su duka ya musulunta canza mai suna kai da umar dan khattab ya musulunta canza mai suna ake ba wani canza suna ya dangana ga yadda kuka ga mutum ne arnan arewa wani sunan shi dauda wani sunan shi ayyub wani sunan shi isa wani sunan shi musa wani sunan shi yakubu wani sunan shi adam to wani canza suna za ka yi daga adam kuma ka ce yaya eh kun gane wannan da ke ko to amma daga cikin yayanku daga cikin yayanku akwai wacece akwai wacece akwai alqari'atu akwai alhaqatu akwai shamsiya akwai kamariya to ga wannan ai yana da kyau ka canza mata suna suna yake ikilima ka aure mata sunanta ma sai ka ce ka canza mata suna to suna ne mene ikili ma a a ina ma magana abin ba dangane da addini ba ne ma suna waye eh ka samu ikili ma to mai kuke samu kuke rada suna gaskiya akwai sunaye da yawa yana da kyau musulmai su san me suke yi mutum ya dinga ɗebo sunaye kawai yana lafta ma yara kawai wani sai ya sa sunan wasu ya zo yana tambaya wai wai me suna kaza kun gane me hukuncin suna kaza bayan ya sa alhali mai ahalari cewa wa la yuhillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alam la. ba wai sai ka aikata ne zaka zo kai tambaya ba a'a kafin ka aikata ne zaka tambaya eh mace ce sunanta maryam kawai tana sunanta mary da ta musulunta sunanki maryam shikenan kun gane wannan da ke ko yawa amin eh eh shikenan sunan shi kubu eh shi ma sai a tabbatar da in eh, sai a tabbatar da asalin sunan wani kenan wani ma ba wai joseph ba a'a sunan shi yakubu sunan shi dawud kawai sunan shi ayuba wannan me ya canza suna ba batun canza suna ana su wasu da suke makalewa sai an canza suna saboda sun shar'anta ba a da sai an ba da rago wannan kuma yasa da yawa waɗanda ba musulmi ba sun bar musulunci saboda ba su da kuɗin shiga musuluncin kuma duk mutumin musulmi da yake da wannan aƙida wallahi ya sani ranar alkiyama sai ya yi bayani a gaban Allah wasu za su musulunta a ce sun ba da raguna na suna su kuma ba su da raguna saboda haka sun fasa ko sai sun yi mishi ɗinki ko sai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kar kuma ta duk mutumin da ya musulunta ana sallama ce duk mutumin da ya musulunta alaihi ma alaina wala hu ma lana auka maqal duk abin da ke kanmu yana kan shi abin da yake namu nashi ne in dai ka musulunta to duk abin da yake a musulunci in dai musulunci ne to kana da haƙƙi a ciki ba kuma daga baya za a zo a baka ba to in ka ji ana baka to wannan din ba musulunci ba ne. domin in dai ka musulunta in dai wannan abin na musulunci ne to na kowa ne babu wani wanda ya kaka gida da shi cewar nashi ne sai ya baka a'a babu wannan قال مالك رحمه الله عز وجل وإذا أسلم الرجل قبل مرأته idan mutum musulmi ya musulunta kafin matar shi ta musulunta waka atul furqatu bainahuma rabuwar auren ta zo idza urida alaiha alislamu falam tuslim idan ya bujiro mata da musulunci yayyai da ita ta musulunta bata musulunta ba to rabuwa aure ta zo mun gane wannan li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi domin Allah ta. Eh? domin Allah ta'ala ya ce a littafinsa wala tumsiku bi mil kawafir kada ku yi riko da igiyoyi na kafarai alkawafir jam'i ne na alkafiratu kun gane ko al'isam ita ce igiyar aure kada ku yi riko da ita ai tana kafirta tana kafirta shikenan ta kafirta ta musulunta abin nan yana musulunta shikenan so anan zaka fahimta idan arna arna waɗanda ba musulmai ba ba kuma kiristoci ba ba yahudawa ba kun gane waɗannan su muke nufi idan suna zaman aure sai suka musulunta baki ɗayansu aurensu ya tabbata a kai babu wani ma da za a mishi babu wani bincike shin ya aka ɗaura auren ya aka kaza babu wannan kun gano wannan da kyau ko an kai lura harka aure ba kasafai ake neman dogon bincike ba kun fahimci wannan da kyau ko da zaran aure ne aure shi kenan sau nawa da ba auren sadaka ake yi ba kun gano maganar a ce an aura ma wana wanci sadaka babu mai kenan ba sadaki auren babu sadaki ya yake haramun ne a kwarai kuwa a'a ban tambaye ka ba kun gano wannan da kyau ko to amma tun da wancan ya riga ya huce tintini ba shikenan ba yanzu ka ce za yi bankaɗe bankaɗe sai sai ka je ka bankaɗo ga wani shekul islam haka aka same shi allah ya sauki kun fahimci wannan da kyau saboda haka idan kafirai suka musulunta aurensu shin da giya aka ɗaura auren da waye da mushi babu wannan auren ya zauna kawai idan yana da mata sama da hudu ya zaɓi hudu a ciki na faɗa su ba wai daga biyar abin da ya sama ba ya zaɓi wanda yake so a cikin adadin su duka sai ya zaɓi hudu sauran kuma abin nan ko da sun musulunta nake ma magana duk sun musulunta ɗin kenan sauran kuma sai su samu wani sa'ura na biyu idan kiristoci biyu miji da mata kenan suka musulunta lokaci guda shikenan auren ya tabbata to ma na ya coci aka ɗaura auren a su waɗanta majin gindin bishi aka ɗaura auren ba kun gane wannan da kyau ko auren ya tabbata idan maguzawa guda biyu shine abin da malik ya faɗa mijin ya musulunta yayye da matar bata musulunta ba ta musulunta ba, ta musulunta ba auren ya mi ya rabu hakan nan idan matar ce ta musulunta taitai da mijin ya musulunta bai musulunta ba auren ya rabu idan ya zo ya musulunta a cikin idda iddata tunda in aure ya rabu ai za ta idda to shikenan in ya musulunta shikenan aure ya zama nashi idan sai da ta kammala idda ya musulunta to nan zai fito cikin masu nema ne cikin 'yan takara kun gano wannan idan kiristoci ne suka musulunta auren zai tabbata aka haka idan miji ne ya musulunta matar bata musulunta ba auren yana nan idan miji ne ya musulunta kirista matar ba ta musulunta ba auren yana nan an gane maganar idan matar ce ta musulunta taitai da mijin ya musulunta bai musulunta ba babu aure domin bai halatta ba wala tumsiku bi ismil kawafir bai halatta aure mace ta zauna ƙarƙashin wanda ba musulmi ba lahunna hillun wa lahum hilluna lahun ga tsantsan kafirai kenan ma misali an gane wannan da kyau ko akwai tambaya na a'a bai tafi da matan ba bai matan tana garin duk ba su tafi da matan ba ina malam yaki yayi yaki guduwa suke kowa ya tun da an yi anonsin maka ta shiga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana an ci gari kenan eh da ya dawo a lokacin ba ta kammala idda ba shikenan sai auren kuma na kaga da nata mawa sosai wurin musulunta shi nan shi ya sa ba ana yake cewa malamin bidi'a su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ƙi faɗi nata an ce wa karna sun kaɗa kai nasu in dai malami ne malamin bidi'a wallahi tallahi su ne mafi sharrin malamai da ake da su shi yasa aliyu na magi yake cewa tambayar malam guruza shi ina aka san majaza addu'a baicin janaza nan ga malam mai gamaza wanda bai kome da tambaya ba tambayar malam guruza eh, ai ya kawo abinda kake cewa kala fulanun ne tambaya ce ta malam guruza mece ce tambayar shin ina aka san majaza ina aka samu halacci addu'a baicin janaza yin addu'a bayan an je an binne mamaci a dawo gida a zauna a yi ta addu'a a ina aka samu halaccin wannan in ji aliyu na manki zariya yake faɗa a cikin infiraji ice ina aka samu wannan halacci ya ce nan ga malam mai gamaza an samu halacci ne wurin malam mai gamaza wanda bai kome da tambaya ba Shi ne malam mai gamaza wanda a kasa akwai gamaza komai yake haka da ka ike yi wallahi waɗannan malaman su ne muna roƙon Allah kada Allah ya sa su ne sharrul bariya in mutane za su musulunta su ce he sun kawo kaza he sun kawo kaza he sun kawo kaza in sun musulunta kuma a tabbatar musu da auren su a ce sai an sake ɗaurin aure saboda su ko a ƙauyen ba noma suke wasan ba in ma noma suke mutanen ƙauye suke bautar da su su yi masa noma su ba su rubutun ya su ba su layu su ba su waye su ba su waye su ba su waye su suke kawo matsala a duk da'awa da ake samu galibin matsaloli ne da'awa da ake samu ba a cika fuskantar su karara a wurin kiristoci ba sama da waɗannan muggan malamai ɗin ji fa shin ina tambayar malam guruza kenan ina aka san majaza ma'ana majaz shine halacci addu'a baicin janaza aliyu na manki zariya fa ko shi yin zala ne ga tana a ciki sai ya zama na yan firajin da ake karantawa ana karantawa ne ana jin amo muryar ake ji ba ma'anoninta ake ji ba kun gane ko amma saƙonni ne masu tarin yawa a ciki Allah ta'ala ya sauwake shi Allah ta'ala ya halatta auren mutum musulmi ya auri kirista ko fahimci wannan al'asulu kenan amma dama Allah na tuba halatta maka aka yi daman waye zai je ya aure kirista malam ƴaƴan shi su zama kiristoci su bi addinin maman gashi nan da yawa yana faruwa Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik